Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 24 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an kafa rundunar 'yan sandan al'umma a yankin Inugu na kudu maso gabashin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, Awal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman inda wannan karan zai taɓo wani ƙoƙari na daɗaɗa ma sashen Ingilishi da gwamnatin kamar ke yi. To amma yanzu ga murtala da labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. damar shugaba donald trump na sake samun nasarar zaɓe a wa'adin mulki na biyu tana daɗa raguwa a yayin da ake ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar coronavirus a amurka a jiya alhamis amurka ta sami fiye da mutane 1,100 da suka mutu sakamakon cutar ta covid-19 haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta miliyan hudu tun sa'ad da aka sami bullar cutar na farko a watan janairu kiyasin sababbin kamuwa da cutar a yanzu yana karuwa da fiye da mutane 2,600 a kowace sa'a a fadin ƙasar wanda shine adadi mafi yawa a duniya a daidai lokacin kuma kididdiga na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrats joe biden yana kan gaba da trump da kusan kashi goma sha biyar cikin ɗari a faɗin ƙasar kana kuma yana kara samun rinjaye a muhimman jihohi da wasu rukunoni na 'yan ƙasa kamar tsofaffi da mata da kuma masu zaɓe 'yan ba ruwanmu rahoton baya-bayan nan na ƙuri'un rasmussen da mafi akasari ke bayyana nasarar trump ya nuna cewa biden ne ke kan gaba a pennsylvania da ohio ƙuri'un gidan talabijin na fox news sun nuna biden na kan gaba a michigan yayin da na quinnipiac da aka fitar a jiya alhamis yake nuna biden na kan gaba da trump a florida trump ne ya lashe dukkan waɗannan jihohin a shekara ta 2016 da ta zara ƙalilan da ta bashi damar samun nasarar zaben shugaban ƙasa mai cike da tarihi akan 'yar takarar jam'iyyar democrat a lokacin hillary clinton ɗaliban ƙasa da ƙasa na ci gaba da bayyana fuskantar wahalhalu a ƙoƙarin shigowa amurka duk kuwa da nasarar da jami'oyi suka samu a kotu a makon jiya a makon ɗin da ya shige ne jami'ar harvard da cibiyar koyar da fasaha ta massachusetts suka shigar da karar ma'aikatar tsaron cikin gida da hukumar kula da shige da fice da kuma ta hukumar kwastam inda suke korafi kan dokar da ta tilasta ɗalibai su kasance a makarantu domin ɗaukar darussa ko su rasa takardun bizar su makarantu da dama sun koma karatu a yanar gizo tun a farkon wannan shekara a yayin da ake fama da annobar coronavirus domin takaita yaduwar cutar jami'o'in sun yi korafin cewa tilasta ɗaliban komawa makarantu babban hatsari ne ga lafiyarsu to sai dai a ranar da alkalai suka shirya yanke hukunci hukumomin shige da fice na amurka sun janye umarnin da suka bayar da zai hana wa ɗaliban na kasa da kasa ci gaba da aiki da bizar su idan ba su koma makarantu ba a amurka fiye da ɗalibai na ƙasa da kasa miliyan ɗaya ne suke karatu a jami'o'i da kwalejojin amurka china ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin amurka a chengdu domin mai da martani akan matakin amurka na rufe ofishin jakadancin ta a houston ta jihar texas a yau juma'a akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yada labaran china da shafin twitter da ke neman beijing ta kara matsakaimi ta hanyar rufe ofishin jakadancin amurka a hong kong a yayin da shugaba donald trump ya bayyana yiwuwar rufe karin ofisoshin jakadancin china a amurka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru hamsin tsakanin amurka da china ba ta aiki a halin yanzu inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske a wani jawabi da ya yi a jiya alhamis a yorba linda ta jihar california pompeo ya ce dangantakar da suke yi da china ba ta kawo sauyi a kasar ba kamar irin yadda shugaba nixon ya yi fatan samu ya ce beijing ta fi amfana sosai da dangantakar fiye da amurka haka kuma china tana a kasashen da ke taimakonta jawabin na pompeo shine na hudu a jerin jawaban jami'an gwamnati da ke bayyana abin da pompeo din ya kira dangantakar amurka da china da kuma rashin raba daidai na dangantakar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc 'yan sanda a isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar kin jinin tanyawo waɗanda aka zargi sun haddasa rikici da kuma tashin hankali wata mata da aka kama ta yi wa 'yan sandan ihu tana bayyana su da karnukan farautar gwamnati dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan prime minister benjamin netanyahu a jiya alhamis a ƙarƙashin kulawar ɗimbin jami'an 'yan sanda 'yan sandan sun kuma killace su da shingayen ƙarfe wani hoton bidiyo da 'yan sandan na isra'ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a a kan titi kafin motar ruwan zafi ta 'yan sanda ta tarwatsa su masu zanga-zangar a jerusalem sun zargi prime minister da cin hanci da rashawa suna zanga-zangar ne akan wani kudurin doka na kwanan nan da zai baiwa gwamnati karfin ikon daukar matakan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus ba tare da neman amincewar majalisar dokoki ba. Isra'ila ta sami shawo kan annobar coronavirus da farko, to amma kuma daga baya cutar ta koma barkewa inda aka sami sababbin kamuwa dubu biyu a rana ɗaya. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wadda ya bayyana a matsayin annoba da ta dake kasar umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus yanzu haka kasar ta afirka ta kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 a duniya inda take da mutane fiye da dubu ɗari hudu da suka kamu da cutar ramaphosa ya ce rufe makarantu zai fara ne daga ranar litinin yayin da kuma akasarin ɗalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan agusta to sai dai ramaphosa ya ce ɗalibai 'yan ajin ƙarshe na babbar sakandare da malamansu za su yi hutun mako ɗaya ne kacal yayin da ɗalibai 'yan aji bakwai za su koma makarantu bayan makonni biyu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu waiwayi rahoton mu ɗaya tilo daga yankin inugun kudu maso gabashin najeriya inda aka kafa 'yan sandan al'umma don dakile matsalar tsaro alfansu alfonso Yugwe gare ka Rundunar 'yan sanda a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya ta kaddamar da kwamitin 'yan sandan al'umma da zai kula da ba da shawara da kuma ɗaukar ma'aikata farar hula a matsayin 'yan sandan al'umma. Malam Ahmad abdulrahman shine kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Enugu. kuma ya ƙarin haske. Mun kaddamar da wannan kwamiti da ake kira da turanci Community Policing Committee bisa umarnin shugaban ƙasa da kuma shugaban 'yan sandan Najeriya IGP Muhammad Abakar Adamu. To mun gabatar da kwamitin na ba da shawara kuma muka gabatar da kwamiti na jiha na 'yan sandan al'umma. Wanda wannan kwamiti shi ne zai zauna ya rinka ba da shawara wa kwamishinan 'yan sanda da kuma dukka jami'o'in 'yan sanda na shiyoyi Bayan haka kwamitin wato na jiha mai ba da shawara din su ne za su taimaka wurin zakulo zaratan 'yan ƙasa waɗanda suke da sha'awan yin wannan aiki na 'yan sandan al'umma saboda mu ɗauke su mu ba su horo don su dawo kuma su sa uniform kuma suna da ainihin duk irin karamci da privilege da ɗan sanda zai iya samu saboda ya aikin shi na tsaron al'umma. To za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da su To yanzu dai abin da yake gaban mutum da wayannan kwamiti an tabbatar da su an kuma tabbatar da su shine za mu shiga shafi na gaba na ɗaukan 'yan sandan al'umma ɗin wato community policing officers a 'yan kwanakin nan wani batun da ya fi ta da kai a nan yankin musamman shine batun rigingimu tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma shin ku eh. wani kokari kuke a nan jihar inugu na ganin cewa an magance ita wannan matsalar alhamdulillahi matsalan rikici tsakanin makiyaya da manoma matsala ce wacce take mai faɗi ta shafe duk ƙasan ba inugu ne kaɗai ba Amma mu a nan Enugu muna da wato haɗin kai a matsayin runduna ta 'yan sandan jiha da sarakuna na al'umma da shugabannin manoman da kuma sarakunan Fulani harɗo-harɗo da wakilansu. Kullum muna zaunawa mu tattauna abin da zai baka sha'awa idan har aka samu wata matsala wacce ta tada jijiyan wuya tsakanin waɗannan al'ummomi to dukka mukan zo mu zauna a kan tebur a zauna a gano ta ina barnan take ta bangaren fulanin ne in sun yi barna su biya kuma akwai kwamiti da ta tattace duk abin da in shuka ne aka ɓata guda ɗaya sai an biya ga yadda za a biya in kuma su ma domin kowane bangaren ana iya samun bata gari wani lokacin zaka ga shanun aka kashe musu aka kuma kashe musu fulani to su ma akwai yadda ake yi banda kuma idan abin ya kai ga dole sai mun kai su gaban kuliya muna yi. To amma na tabbatar maka wannan kwamiti da muka ɗabbakar na aikin 'yan sandan al'umma community policing bisa hikimar da Allah ya kawo zai kawo ci gaban wannan domin yanzu da makiyayan da fulanin ai su ma duk mazauna ne na al'umma kuma suna da cikin al'umman ƙasa da jiha da kuma ƙaramar hukuma da yankin da suke to su ma za su shiga cikin wannan kwamiti To kaga kenan za a daɗa samun fahimta da haɗin kai don a cimma buri na zaman lafiya da kuma lumana. To wannan shi ne ɗaya daga cikin moriyar da za a cimma a wannan community policing ɗin wato aikin ɗan sanda na al'umma. Domin aikin ɗan sandan ya koma hannun al'umma. Su ne idonmu, su ne kunnenmu. Su suka san matsalar da ke tsakaninsu in makiyaya ne da manoma ko kuma in al'umman cikin gari ne su suka san waɗanda suke ɓata gari waɗanda suke damun su ko suke gayyato matsiyata 'yan iska su zo a yi ɓarna ko a sace mutane ko a fasa gidaje da shaguna ko a tare hanya. To in aka yi haka yanzu abin ya koma hannunsu su ne za su zakulo mana waɗannan su nuna mana mu je mu kamo su mu bincike su mu kai su kotu. To kaga an ci nasara da yardar Allah. Daga bisani, kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su kawo nasu gudunmawar domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaki ayyukan a sha da ɓata gari kai tsaye. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. To a gaida Alfonso, yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Kamaru, inda Awal Garba ke tafi da rahoto na musamman kan ƙoƙarin daɗaɗa sashin Ingilishi da gwamnatin kamar ke yi. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin tabbatar da zama lafiya a faɗin kasar kasancewar irin rikicin da ya gice ya cinyewa a bangaren 'yan awaren kasar waɗanda suke amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila an da gwamnatin take harsashen ganin cewar za ta yi wani zaman sulhu da shugabannin masu faɗa a a bangaren masu ɗauke da bindigogi na sashin 'yan awaren. Alhaji Garba Abakar mai faɗa a ji ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru kuma yana bayar da shawara a bangaren ministan harkokin harkokin sadarwa na kasar kamaru ga abin da ya ce eh wannan magana da mutane suke yi zaton su ne har yanzu gwamnati ba ta zauna zahiran da wa'annan mutane ba amma duk abin da gwamnati take yi mai ta ta kawo kungiyoyi commissioner da yawa wanda zai tace duk wannan al'amarin northwest da southwest kuma a tafiya gwamnati hannunsa na nan ina jiran duk wanda zai zo ya same shi a zanta a kan gyaran north da southwest ba su ce ba za su sadu da wa'anda suke eh, tashin hankali ba amma yadda mutane suke so suke wai gwamnati je wajen su ne shine gwamnati ya riga ya yi tsari inda duk abin da za a tantauna mutane na nan wanda su tantauna da su wanda su kawo saukin abubuwan a samu a gyaran northwest da southwest gwamnati ya riga yi tsarin kome kuma da akwai sabon kungiya wanda ita ce za ta sake ginin northwest da southwest ana jiran taimakon dukkan mutane waɗanda suke wajen suke kungiyan eh, 'yan aware duk ana jiran su su kawo taimakon su ba a ce an daina ba in suka kawo suka ce sun saranda za a da za a yi musu na idan suka mika wuya a shin za ku iya karban su kuma ku ba su ayyukan yi karban su za mu yi ai hanyar kungiyoyi kungiyoyi na nan wanda take in baka da aiki za a je a kai ka kai kanka ka zabi wani irin sana'a kake so gwamnati ya taimaka. maka shi a guyon suna sun san kusan fitowa yi ana koya musu abin da ka zaba shi za a koya maka domin ba a so gobe ka fito baka da abin yi kasan wannan kuma gwamnati in bai yi haka ba ai bai kyau ba to wayannan kungiyoyin duk har yan boko haram ma duk an ke an kawo wayannan kungiyoyin ana taimaka musu to me zaka fada ga shawarwari ga sauran al'umma kasar kamaru eh abin da nake fara sauran al'umman kamaru abu ɗaya ne mu duka yan kamaru ne ba wanda zai ce abin da yake yi daidai ne muna kuskure dole kuma mu zauna mu gyara kuskuren da muke domin kasan mu ta zauna lafiya ina roƙon wa'anda suke shashin yan awari su dawo mu zauna a duba abin da ya cancanta a yi gyara a tafi a tare kamar yadda da muke da ba a san baminda boya duwala limbe garwa marwa ba duk ɗan kamaru inda ike a nan yake to mu fara son mu kafin mu so abin da mutane suke saka mana a kunne Muhammad Babalala shi ma a matsayinsa na ɗan jarida ya yi mana ƙarin haske. Har ila yau kuma domin kasan sun 'yan ambazoniya sun fara ma da batun kafa mulkin Eh, wato tarayya da ake kira federaliya inda ɓangarori za su samu ƙwarya kwaryar 'yanci ana gudanar da mulki kamar da muke gani a makwabciyar najeriya inda kaga gwamna yana da cikakken 'yancin tafiyar da harkokin jihar shi a sabanin abin da yake wakana a kamaru inda da farko man ka duba ma gwamna naɗa shi ake yi ba zaben shi ake ba a nan kamaru kenan to sun bar ma wannan batun suka ce yanci suke so ga baki daya to kaga in aka tsaya nan ba zai yiwu ba sasanta wanda ake amma kuma idan suka kawar da waɗannan sharruɗa suka cire ma'ana kafa mulkin eh, tarayya da kuma ɗaukan 'yancin kan kamar to za a samu hanyar warware wannan tankiyar saboda sun nemi ma gwamnati ta sake duk waɗanda suke fursuna waɗanda aka tsare sakamakon wannan rikicin ga wannan idan ka duba zaka ga wannan mai sauki ne a wurin gwamnati domin ta amince da haka hakan nan kuma waɗanda suke ƙasashen waje suka ce a ba su dama wato tun daga yanzu a yafe musu duk irin abubuwan da suka aikata ya zanto in sun shigo ƙasa kada a bi su da wata shari'a wannan gwamnati tana iya yin wannan mai sauki ne har idan waɗannan ne sharuɗa. Alhaji Mutari Baminda shi kan ya ce wannan zaman da aka gudanar na wanzu da zaman lafiya babu wani abin da ya tabbuka tunda yake har yanzu ana jin tashin karin bindigogi a wannan bangaren. eh hare-hare kam a kulliyomi muna jin hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can tashin bindigan kuma yawanci da yake soja ne masu kai hari saboda wai su karasar da 'yan aware kuma mu duka mun san cewa yaran nan ba kariya za su yi ba in dai ba yarjejeniya aka yi suka sauke eh, makamai ba to wannan ma duk waɗannan al'amura da muke mun san karya Eh, taka haƙƙin bil adama ne kamar yadda sojoji ba kawai ma suna harbin mutane ko ta wajen kuskure ba wani lokaci ko duka ko kwace kuɗi hannun mutum da karfi saboda yaƙi ba su dala ɗari na a hanyar mota ko jaka ko wani abin nan duk suna yi to wayannan aika aika da muka ganin nan shine muke ce abin da zai shafe shi tebur ne mu zauna akan a za a yi su yan aware da gwamnati a zauna akan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya ba gine-gine ba da sauransu ya sa ai gine-gine ana cikin eh, yaƙi. Alhaji Jibril Ibrahim mai yaƙi. shi kan ya ce abin da kaman wuya wai gurguwa da auren nesa. Su fa sun gaya musu su ba sa nema wani matsayi a cikin gwamnatin Kamaru. Su inda suke tsaye su a kan shaidai a ware a kan a ware suke. Kasansu su suke so na abin nan. To kaga a nan problem din yake. Kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa ƙasa ba za ta taɓa rabuwa ba to su kuma sun ce shede a kan arabu suke su ba za su turma ba za su taɓa yadda kuma su abin nan ba to kaga a nan abin yake mawuya abin da yake mawuya ciki na ciki domin ina ganin gaskiya wato samun daidaituwa da su domin sun ce ma gwamnati shi kan shayo bin da aka suka ɗauke su suka je ya ce Eh, condition da suka da ya ba su a ranar su kwashe sojojinsu a shashin ingilishi kuma sun kwashe sun kwashe sojoji aka tsaye da wuta a sake duk wanda aka kama sannan a je a zauna a kan tebur a wani ƙasa daban a tattauna a ga yadda za a shirya amma ba wai a cikin kamarun nan ba kaga condition da ya ba su kenan ranar ne kaga shi sa kaga ko da ministan ministan eh, sadarwa na kamaru da ya fito yake magana yake cewa magana da ake cewa sun nemi a shirya wani abin na maganan da ba a haka take ba bayan kuma hakan ne salamu alaikum mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru shiri na gaba. Wasanni a takaice. kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru ta fara gudanar da wani taro na neman ganin yadda za ta tinkari al'amarin filayen wasanni na kwallon kafa wanda a yanzu haka ba a kammala gina su ba coach sulemani ya mini karin haske kan yadda yanayin ya kasance ya ce kasar kamaru ita kan adadinta. abin ya yi wa kamaru kyau don in ka lura akwai wa'ansu kurakurai da kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a dubu biyu da goma sha tara a kasan kamaru amma duba da ganin ba gama wa'ansu ayyuka ba wa'ansu gine-gine aka ɗage wannan wasan a kasan kamaru aka kai shi kasan egypt wanda aka buga shi lamin lafiya Eh, abin da zan ce eh, kamaru abin ya yi musu kyau don akwai waɗansu shirye-shiryen da ba gama ba da waɗansu gine-gine. Malam Sa'ad ya yi mini tsokaci a kai na yadda al'amarin suke gudana na gine-ginen filayen wasannin a ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma yadda aka janye wa ƙasar ta Kamaru gasar wasannin nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar. ita Mama Awal Garba a gaskiya a tafiyan da ake yi kashi tamanin cikin 100 na gine gine wato filayen motsa jiki a nan kasar kamaru zan ce an kammala amma yadda ake cewa ba wuce ke cewa da sharari na kafa saboda kamar wasan wato filin wasanni na motsa jiki a nan garwa an kammala amma sai da wasu ƙananan wato wasannin motsa jikin da har yanzu ba gama ba nan ne ma ke ciwa eh, minista tuwa koriya nasis kombi ya kai ziyara arewa a garwan ya ziyarci filayen wasu ya nuna farin cikinsa wasu kuma gaskiya ya tada hankali ya nuna bacin ransa karara a gaban bayanin jama'a da ya kira shi kan shi shugaban wannan kamfanin ya masa kaca-kaca ya nuna masa cewa fa kamaru ba ta da matsala a daga an biya kuɗi da kadan yanzu ana bukatar ne kawai su ba mu wato su kammala gini kuma su yi gaggasu gaggauta kammala gini saboda ya cancana su kammala gama ginin tun watan janairu amma sai zama cewa bayan watanni shida suna ja da kafa bai san menene matsalar ba to shi fa yana bukata a kawo karshen wannan gini da kuma wasu otel-otel da ya cancanta a samu na masaukin baki ne yanzu kuma a tafiyan da ake yi eh, babu tabbacin cewa ita da kasar cameroon za ta karbi bakoncin wannan gasar a 2021 saboda ita wannan cutar kuwa tana ci gaba da yaduwa ne kamar wutar daji a kamaru to ta wannan shashin ake samun fargaba kuma ta wannan shashin ne amma bayan ka tuntubi alkaluma mutane da dama sun fi da tsammani a yanayin da ake tafiya kawai fi da tsammanin cewa za a wato gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka a kamaru duba da cewa na matasan ma da ake kira shan an kwace ba kasar kamaru ba kwace ba wato an ɗage wannan har wani lokaci to lokacin ne ba a sani ba kuma wasu na gani kamar kofin nahiyar afirka nan wato kan kenan za a baiwa wata ƙasa daban ta hada wannan gasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar kamaru da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To a takaice damar shugaba Donald Trump na sake samun nasarar zaɓe a wa'adin mulki na biyu na daɗa raguwa a yayin da ake ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. a jiya alhamis amurka ta sami fiye da mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka mutu sakamakon cutar ta covid-19 haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta miliyan hudu tun sa'ad da aka sami bullar cutar ta farko a watan janairu a daidai lokacin kuma kididdiga na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden yana kan gaba da trump da kusan kashi goma sha biyar cikin ɗari a faɗin ƙasar kano kuma yana ƙara samun rinjaye a muhimman jihohi da kuma wasu rukunoni na 'yan ƙasa kamar tsofaffi da mata da kuma masu zaɓe 'yan ba ruwanmu. Ɗaliban ƙasa da ƙasa na ci gaba da bayyana fuskantar wahalhalu a ƙoƙarin shigowa Amurka duk kuwa da nasarar da jami'oyi suka samu a kotu a makon jiya. A makon na jiya ne jami'ar Harvard da cibiyar koyar da fasaha ta Massachusetts suka shigar da ƙara akan ma'aikatar tsaron cikin gida da kuma hukumar kula da shige da fice da ta hukumar Custom. inda suke korafi a kan dokar da ta tilasta ɗalibai su kasance a makarantu domin ɗaukar darussa ko su rasa takardun bizar su makarantu da dama dai sun koma karatu ta yanar gizo tun a farkon wannan shekara a yayin da ake fama da annobar coronavirus domin takaita yaduwar cutar to amma jami'o'in sun yi korafin cewa tilasta ɗaliban komawa a makarantu babban hatsari ne ga lafiyar su china ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin amurka a chengdu domin mai da martani akan matakin amurka na rufe ofishin jakadancin china a houston ta jihar texas a yau juma'a akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yada labaran china da shafin twitter da ke neman beijing ta kara matsakaimi ta hanyar rufe ofishin jakadancin amurka a hong kong a yayin da shugaba donald trump ya bayyana yiwuwar rufe karin ofisoshin jakadancin china a amurka to sai dai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru hamsin tsakanin amurka da china ba ta aiki a halin yanzu inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske 'yan sanda a isra'ila sun ce sun kama mutane hamsin da biyar masu zanga-zangar ƙin jinin netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da kuma tashin hankali dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan prime minister benjamin netanyahu a jiya alhamis a ƙarƙashin kulawar ɗimbin jami'an 'yan sanda waɗanda suka killace su da shingayen ƙarfe wani hoton bidiyo da 'yan sandan na isra'ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a a kan titi kafin motar ruwan zafi ta 'yan sanda ta tarwatsa su shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wanda ya bayyana a matsayin annoba da ta take kasar umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta yi kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus yanzu haka dai kasar ta afirka ta kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 a duniya inda take da fiye da dubu ɗari hudu ramaphosa ya ce rufe makarantun zai fara ne daga ranar litinin yayin da kuma aksarin ɗalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan agusta to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faru yana da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam